أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحمل أقودة من لساني يفقه قولي باقي والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة يا مسي لدي جنين شابة في جوة الجمال الأولى جرى على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكروا دبو إير داري حدود أربعين ساعه دقا مكة زوا مدينة وانا أكي يديني إن شاء الله جوة جنين shekara ta 2020 daidai miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan na litini muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka domin mu na tauhidi kuma muna karanta littafin fathul naji na muhammad Muna abdul wahab Allah ya ji kansa da rahama kuma idan ba manta ba satin da ya gabata mun kammala matani na babin da ke magana akan abin da ya shafi dalilin kafircewa ɗan adam wato shine barin addinin su ta hanyar tsanani da wuce gona da iri akan mutanen kirki wajen son su da yaban su kuma tafsirin faɗin Allah ta'ala da ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haqq duka mun ji wannan bayani a cikin matani da kuma yau shine ranar da zamu faro sharhin waɗannan wato bayanai da muka karanta a satin da ya gabata yayin da zamu tashi a shafi na ɗari biyu da ashirin da uku ɗari biyu da ashirin da uku farkon sharhi a cikin wannan shafi da kuka shine babu ma ja'a أن Bani Adam, بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين an ga wajen shafi na ɗari biyu da ashirin da uku sharhi malam ya ce ƙauru da malam ke cewa babu ma a anna sababa kufri bani adama wa tarkuhum dinuhum huwa al-ghuluw fi salihin wato babun da ke magana akan cewa dalilin kafircewar ɗan adam da barin addinin su shi ne wuce gona da iri a kan mutane kirki ana yi ce ƙaunar wutar kuhu maganar da ya faɗa na tarkuhun a cikin ita biljar wasfan alal mudafi ilai wa aurada al-musannif rahimahullahu ta'ala بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية malam yayi bayani shi mai littafi akan cewa shi buluwi da wuce gona da iri akan mutanen kirki abinda ake nufi yake nufi daga cikin abinda ake nufin sa shi din yana daga cikin shirka da Allah musamman akan uluhiyya ta Allah madaukakin sarki wanda wannan uluhiyyar malam yace huwa a'zamu dhanbin asa Allah bihi ko usi Allah bihi wannan shirka ta Allah akan uluhiyya na da cikin mafi girman zunuban da aka saba ma Allah da shi wa huwa yunafi tauhid kuma yana kore tauhidi alladhi dallat alayhi kalimatu al-ikhlas musamman tauhidin da kalmar nan ta la ilaha illallah ce ne akan ta shine shahadatu an la ilaha shaidawa babu abin bautawa da gaskiya duka cancanta sai Allah to idan mutum ya yi shirka irin ta wato cin yadda da uluhiyar Allah to haƙiƙa ya warware wannan tauhidin nasa domin me ake nufi ne. yadda Allah madaukakin sarki ne mai halitta shine mai bada lafiya shine mai azurtawa sai mutum ya yarda wai akwai wani ɗan adam da yake yin wannan tare da Allah wanda ba shi lafiya yake azurta shi yake mai komai ba Allah ɗin kare ba kaga wannan ya wuce gona da iri wajen fifita wannan ɗan adam wajen nuna ƙaunarsa ga wannan ɗan adam domin ba ku manta ba ai asalin abin dama mutane ne daga cikin zamanin annabi nuhu alaihi salam waɗanda yake da wud da suwa da yaghus da yauka da nasra kamar yadda muka karanta duk mutanen kirki da suka rasu kawai su kuma mutane sai suka rika yin mutum mutumi din su wato gunkin su a wuraren da suke domin in an gani a tuna da su a ƙarshe hanyar bauta shine ai waɗannan su suke yi mana ba su suke azurta mu su suke yin sanyi su suke yin zafi an gane ko za ga an kafirce mu Allah cikin uluhiyarsa malam yace kama qala ta'ala kamar yadda kuma faɗin Allah ta'ala ke cewa ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ya ku ahlul kitabi kada ku wuce gona da iri a cikin addini kada ku ba. wala taqulu ala Allah illa al-haq kada ku faɗi komai dangane da Allah sai gaskiya innamal masihu isa ibn maryam lallai annabi isa dan maryam rasulullah shi faɗin banzo ne na Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryama sannan kalma ce ta Allah wadda ya jefa ta zuwa ga ranar maryamu wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga gare shi ga Allah malan yace al-ghulu abinda yake nufi da ghuluwi yace huwa al-ifrat fi at-ta'zim bil qawl wal i'tiqad shine wuce gona da iri wajen girmamawa ta hanyar magana da kuma ƙudurcewa a zuci mutum ya furta ya ce ai wane ko waliyi wane ko shegi wane ya fi Allah aga ya furta a'udhu lilla. ko ya kudurce a ransa bai furta ba amma ya kudurce waliyi wane ko shegi wane yana abin da Allah baya yi ko ya mafi Allah to wannan shi abin da ake nufi da sai abin da ake nufi shine la tarfa'ul makhluq an manzilatihi allati anzarahu Allah kada kada matsayin dan adam sama da matsayinsa da Allah ya ji shi za zaka faɗi matsayin dan adam faɗa ne wani da irin wannan matsayin da yake a ba kai shi matsayin da ya wuce na ba malam ya ce wato a kai shi matsayi allafi anzalahu Allah wanda Allah ya sauke shi a kai Ya yace fa tanziluhu almanzilatu allati la tanbaghi illa A sakamakon haka sai ku ajiye ɗan adam din a wani matsayin da bai dacewa ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala wal kitabu. wannan zancen kuwa ma'anarta wa in kana li ahli alkitabi ko ko ana yin sa ne ga su ahli alkitabi shi to fa innahu ammun zance ne wanda yake ga mamme ya tanawalu jami'il umma wanda ya hada da dukkanin al'umma gaba daya tahdiran lahum dan tsoratar da su al'ummar gaba daya an yaf'alu بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى ne. A kan kada musulmai da al'umma su aikata irin abinda kiristoci suka aikata ga annabi isa to kuma kuka aikata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, domin su kiristoci sun yabi annabi isa da suka shi da ƙaunarsa sai suka aje shi a matsayin ma na cewa shi ne allah bayan sun aje shi a matsayin dan allah ne wanda sun wuce gona da yi ya ce wal yahudu fil uzay da kuma irin matsayin da ya zanto cewa su yahudawa sun ajiye uzairu dan Allah ya wurin suke sa uzairu dan Allah ne su kuma kamar yadda Allah ya faɗa wa qalatul yahudu uzairu ibn Allah wa qalatul nasara al-masih ibn Allah kowa abin da ya faɗa ke yace kamar qala ta'ala kamar yadda Allah wurin sarki yake cewa alam ya'ni lil ladina amanu an a tafsha da li dhikrillah shin yanzu ashe lokaci bai yi ba yanzu da waɗanda suka imani za su imani zuciyarsu ta raunana ta ƙara imani da Allah da tsoron Allah wato ana cewa mummunai su ƙara imani domin alam ya ani ay mushtaqqun min al'an kamar Allah yana cewa al'ana al'ana tubu yanzu yanzu ku tuba ku mummunai kuma zuwa ga Allah an taksha a ƙulubuhum wato zukatan su tsorata su samu ku shu'i. da zikirin lahi saboda ambatan Allah da ne amma nazala min al-haqqi da abinda Allah ya saukar na gaskiya sannan kuma su mummunan nan wala yakunu na utul kitaba kada kasance kamar waɗanda aka baiwa littafi yahudawa da nasara yadda suka ce wannan dan Allah ne wannan ma dan Allah ne an gane ku min qablu wato ada can kafin zuwan musulunci fa qala alaihim al-amadu fa qasat qulubuhum lokaci ya tsawaita a tare da su cikin shirka da kangarewa Allah ya ce sai zukatan su suka ainihin wato kikishe Allah ya ce wa kafirun minhum fasiqun da yawa daga cikin su fasikai Allah ya kare su ولهذا قال النبي sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ne ma annabi alaihi salatu sallam yake cewa la taquruni kada ku yabe ni shine itra kada ku yabe ni kama aqratin nasara ibn maryam kamar yadda kiristoci suka yabi annabi isa dan maryam kar ku mun haka inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam ya ce wa ya ce hadisin zai zo nan gaba ina ba ta ana fahimta malam ya ce fa kullum man da'a nabiyyan aw waliyyan min dunillahi faqad ittakhadahu ilaha duk mutumin da ya kira wani annabi ko ya kira wani waliyi kuma bayan Allah to ya dauki wannan waliyin ko annabi a matsayin Allah abin bautarsa ya muhammadu abin har mutum ya waka ya muhammadu ka kula da ni a cikin masoya sani kai ko baka faɗa ba in kana ma annabi salati kana son sa kana cikin masoyin sa sauraka duk wanda zai kira wani annabi to ya bauta ma wannan annabi ko kuma wani waliyi nasa sannan wadahan nasara fi shirki sannan ya yi kama yayi kamanceceniya dawa da kiristoci yayi emulation ɗinsu kan irin abin da suke yi na haɗa Allah da wani na cewa annabi isa dan Allah ne ko annabi isa ma Allah ne gaba da kaga ce fi shirki a cikin shirka kaga shirka kai ma da kai haka kai kai shirka bayan nan malam ce wa zahal yahud sannan ya yi kama da yahudawa ya yi kwaikwayo gare su fi tafriqihim wajen sakatin su da wuce gona da ido yace fa innal nasara ghalaw fi isa alaihi salam domin su kiristoci sun wuce gona da iri akan annabi isa wajen san shi wal yahudu su ko yahudawa aduhu suna cin annabi isa su yahudu su yahudawa wa sabbuhu suka mazaje shi wa tanaqquhu suka ci mutuncinsa fan nasara su kiristoci afro su sun wuce gona da ilimi wal yahudu su ko yahudawa farratu yi zakati su kuma وقال تعالى الله يتي ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل النبي عيسى فا المسيح ابن مريم إنه ba kowa bane face manzo wanda manzanni suka shuke gabanin zuwansa qad khalat min qablihi rusul an samu annabawa kafin yin wa ce siddiqiya wani matsayi ne wanda daga annabta ce shi ba fata ana fahimta annabawan Allah kaf dukkanin su maza ne babu annabi ya mace kada wani ya ce ai maryamu annabi ya ce a'a ita ba annabi ya bace ina fata muna fahimta wahayin da aka yi mata na umarni ta turo mala'ika ta samu ciki ta haihu da ta girgiza ku tuttiran dabino ta haihu duka waɗannan a shi ke nuna annabi ya bace haka mahaifiyar annabi musa da aka mata wahayi na ilhama duka ba shi ke nuna annabi ya bace ayar qur'ani ta tabbatar da cewa babu wata annabi ya mace idan Allah zai turo annabi yana turo namiji Allah ya ce wa ma arsalna qablaka min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin إذا وما أرسلنا min qablika min rasulin illa kama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi ko wato mutum yi ko wanzanni ba kafin kai face maza ne maza ba mata ba har Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambaye masu sani idan ku ba ku sani da me muka aiko su Allah ce bil bayyinati waz zubur ko aka ban da hujjoji dalilai zubur wato jam'i na zabura ana nufin littattafan da aka ba kowane annabi Allah ce wa anzalna ilayka dhikra kai kuma annabi muka baka zikiri wato ambato alqur'ani bayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru ka gani ba annabi ya bace amma annabi ya faɗa cikin hadisi yace alqiyama ba za ta kai ba na daga cikin alamun tashin alkiyama kafin alkiyamar ta tsayu za a samu mutane suna ƙarya da iddi'a'i na ikrarin cewa su annabawa ne adadin su har sun kai mutum talatin Duk bayan annabi sai an samu sarasu da kazzabuna kulluhum yaz'u annahu nabi a wannan abin da annabi ya faɗa yake mutum talatin bai ce maza ba bai ce mata ba za a samu dai mutane shi sa aka samu daga cikin annabawa waɗanda suke ikrarin annabta bayan manzon Allah akwai as sajja? haka ce zamanin su ɗaya da musaila mutum kaza wannan na baku labarin safatin da ya wuce wanda ya dafa kan wani yaro ya masa addu'a kai gashin ya zube wanda ya yi kofi a cikin ya ruwa ya kasance zamanin su da har sun yaƙi da shi as-sajjah din da shi musaila mutum kaza da sajjah ko sija Mata ce ita ma annabi ya ce yana da mabiya aka yi ta so ta ci galaba a kai shi hannun shi musailama da sai aka yi sulhu tsakanin annabiya sija da kuma musailama kaza sulhun ma daga cikin amfaninsa sai da suka yi aure aka yi aure annabi eh, musailama da annabiya sija ya ka yafe wa mutane salloli aka rage musu salloli guda biyu salloli uku ake yi ta goma shi aure ina fata muna fahimta sun yi aure so annabi ya da mace da annabi da mutum sun yi aure yau za a da mafiya sai ya fusa habbai kenan koko Allah ya shirya da mu tsare mana imanin to ita sujja din nan daga baya ta zo ta tuba ta musulunta ta dawo musulunci ta musulunci ta ji amma shi musulma da aka kashe shi a cikin kafin dinga dukkan su nan ba mu wannan maganar ne saboda kada ko da wasa ka dauka na na Maryamu annabiya ta ita ba annabiya ba ita ya ce siddiqi kuma kamar yadda na faɗa muku shine mataki na biyu na farko ko wanda yake min bayan annabta ita ba ta abin manzo ya fi annabi to daga annabta sai siddiqiya sannan sai shahidi sannan sai salihin ba ina fata ta amince ba idan muka shiga aljanna duk wanda ka gaishe aljanna to ɗaya cikin hudun nan ne matsayinsa kuma annabi ko siddiqi ko shahidi ko salihin ba wanda zama mutumin kirki ya bi iyayensa ya ji maganganun iyayensa baya rashin kunya baya rashin ji an ce yi kaza ya yi an ce bar kaza ya bari ina fata ta amince wannan ya aikata ayyuka na alkhairi ya yi sallah a kan lokaci ya je sallah a masallaci yi kaza yi kaza da abin da Allah ya zai to zai shiga aljanna to amma kuma siddiqiyya dan nan kamar yadda muka gani mutum biyu muka iya sani daga abubakar as-siddiq sai tawa ita maryam alaihi salam mahaifiyar annabi isa na maryam ita siddiqiya da wannan nassin ayar kuma gaba Allah ce wa ummuhu siddiqatu mahaifiyarsa siddiqiya kaga tana da mataki ɗanta ya fi ta matsayi ba shi ɗanta annabi bayan annabin ma ba wai ordinary annabi ba shi annaba masu daraja ne ina nufin yana cikin ulul azmi min ar-rusul yana cikin manyan manyan annabawa domin ya zo da sabon shari'a ne ina fata muna fahimta shine ma'anar manzo manzo wanda ya zo da sabon shari'a annabi shine wanda ya zo don tabbatar da shari'ar annabin da ya gabata shi bai zo da sabon shari'a ba shine annabi shi ku abubakar annabi ne ya sa wasu as-siddiq to waɗannan su ne muka iya sani shin akwai wani siddiqi bayan abubakar da na maryam Allah kaɗai ya sani akwai yiwuwar kuma ina ba ta mutum da malam yace kana ya kula da tsawa duka su biyu da annabi isa da mahaifiyarsa suna cin abinci amma Allah ko baya cin abinci ne sa aka kawo wannan magana ku ce annabi isa ne shi tsara da shi Allah ya cin abinci kuma suna cin abinci ko ba haka ba malam ya ce fa fi hadhihi al-aya wa amsalha ar-radd 'ala al-yahud wal nasara a cikin wannan aya da ire-irenta su wannan ire-irenta laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam da laqad kafara inna allaha salisu salasa ko ba ga wannan sai ra'ayar su cikin wannan da irin su qalat an yahudu wal yahud qalat an-nasara wa qalat al-yahud uzair ibn allah wa qalat an-nasara al-masih ibn maryam mutawafiha ibn allah ra'ayar su wasu ne inna ayoyi ba malai ayoyi a cikinsu akwai raddi da yahudawa da nasara suna ran digiri kamar shekul islam ibn taymiya shekul islam ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama yana cewa yace wa man tashabbaha min hadhihi al-ummati bil yahudi wan nasara duk mutumin da yayi kama an gane ko da yahudawa da nasara a cikin wannan al'umma wa ghala fi din ya tsananta a cikin addini ya wuce gona da iri ya zurfafa yace bi ifratin fihi ta hanyar sakaci a ciki aw tafriqin ko sakaci amma ifrat na farko ana nufin wato wuce gona da iri ya zurfafa tafriq ko shine ya saka saka ba ruwan shi da annabi ba komai ga bai rike shi da muhimmanci ba malam ya ce qad shaba hum yayi kamar kristoci da nasara yayi daidai qala yace wa aliyun radiyallahu anhu aliyu Allah ya kara masa yadda harraqa al-ghaliyatu min ar-rafida ya ƙona waɗanda suke tsanantawa suka wuce gona da iri daga cikin ƴan shi'a ya kona su ƴan shi'a su ne aliyu ya kona su ina fata muna fahimta yace fa amara bikasali aliyu ya yi umarni da a ramuka manya-manya aka haka rami aka hura wuta ya ce kuddat lahum babu kudda wadda aka sanya musu ramuka aka sanya gumagumai na wuta a babu kudda faƙazafahun fiha aliyu ya jefa shi ya jefa su a cikin wannan ƙofa wata ƙofa ce ita babu kudda da take ainihin wato garin kufa an gane ko wanda su masu wuce gona da iri wanda Aliyu ibn abi talib ya yi umarni da ire-irensu su ne irinsu abdullahi ibn saba al-yahudi wa atba'ahu da waɗanda suke bin sa sun ji wanda na gaya muku cewa shi ma yana daga cikin shugabannin munafikai ina fata an fahimci wannan dan abin da suka yi wa wajen musu gona da idan suka ce wai aliyu ne Allah shi a kafirci wai aliyu Allah ne an gane ko aliyu ya hana su su bi wa abin da muke ji a lokacin damuna na karar wato shida da rubuji suka ce sautin aliyu ta ba ta ana banja da ya hana su suka iya haduwa ku bari ku bari su gani suke faharraka kawai ya kona ina ba ta an fahimci kuma shi abdullahi ibn saba da ya wannan ya yi haka ne zan yi samar da fitina da ainihin wato shi an ci da buɗe wata kafa a cikin sahun musulunci a ce ga wata kafa musulmai sun dace an samu gaba kuma abin da yake so wannan bai hukunci kenan ne sai da ya faru aka samu cikin mutane da yawa wasu sun masa da'a sun masa biyayya suka mai da aliyu shine Allah da shi da 'ya'yansa an gane wannan ku suka kafirce ma Allah suka kafirce wa manzon Allah suka ce ai mala'ika ma ya ci amana dan ba annabi aka ce kawo Allah ta ba aliyu aka ce kamo mu Aliyu da yayi Da ba ta ana fahimta Allah ya kare sai aka samu wasu su kuma sun yi tsanani wajen cin aliyu su kuma eh su kuma sun yi tafriti suna jin haushin aliyu da iyalan gidan shi suka daga gaba da shi da mummunai Allah ta'ala ya kare mu da wannan bala'i wannan abun za ka samu tsananin san aliyu da sakaci wajen ƙinsa abubuwan nan biyu su suka samu a lokacin da ƴan shi'a suka yi haɗin baki da maƙarƙashiya da taho ko shigo-shigo ba zurfi suka kashe Husaini bayan sun kashe Hassan da Aliyu suka kashe Husaini a Karbala sai suke kuka wayo wayo iyayen su suka yi shi zaka ga shi a ranar sha ta su a shura, suna kuka suna yanka su ina fata ana fahimta wai dan bakin cikin iyayen su suka yi su da suka sha aliyu wannan bakin cikin suke ne to su kuma waɗannan annasu ba dan wanda su kuma murna suka yi wanda suka yi sakaci wajen san aliyu yayin aliyu suke yi yanzu an kashe dan dan aliyu murna suka dinga yi kuma suna jin daɗi an kashe husaini sai suka siyo abinci dabbobi aka rika yayyankawa ana ci ana fati ana walima shi ne ya gangaro mana al'adar da ake cewa cika ciki ba mu san da ita ba wai cika ciki ba abin da yake da da alaka da musulunci wannan cika ciki wani a Najeriya ana baka labarin jinjiri ai duk ba mu da wani mutum ana cewa ai sai a dace shi to kuskure ne kaga inda suka fi ne samu wata masu murna ne an kashe wa an kashe mutum su ko masu kuka da sa bakajen kaya suna wayo wayo suna bakin ciki a zai zai abin da aka bukace ka kai musulmi shine ke azumi ana bukatar ka a matsayin ka na musulmi ka wata ma iyalanka abinci kawa an da kika shi ko ba kika A kawai ka zauna kullum kawai suna cikin yunwa ba zai kika shi ba zo sannan ka sai musu nama suna san cin nama sai musu suna san fifi ya duk abin da kake da shi musu kai wa alal musi qadaruhu wa alal muqtari qadaruhu mata'an bil ma'ruf kure wallahi sai akwai bukata a cikin ba. kuma wannan ya nuna maka irin abubuwan da da malaman musulunci ake tafiya akan kuskure da littattafan alƙariya da sauransu ko a ba, da wani abubuwan ba a ne ba yanzu ne ake kai karatu ana gane wasu abubuwa ina fata ana fahimta sai dai kawai a kokari cikin hikima a karantar da mutane su gane ba daidai ba ne din a faɗa da abin fara ɗaya a yi duka ko a yi zagi ko a kafarta wanda ya haka a mutane suna buƙatar a karantar da su a ilmantar da su kamar mu yanzu na san mun samu ilimi yanzu ya ga wani ya zo lokacin irin wannan ranar da zai zai yi wannan kai kullum dama tana yau tawa gidan abin da aka ce kai azumi kawai in ka samu iko in baka samu iko ba sai ka azumi ba abincin ka kawai dama kamar kullum ba wai ka ware wata ranar tara ga wata ka ce wai ranar cikin jini a'a kaji asalinsa Allah ya tsare da saboda haka shi da Aliyu dan Allah ya kara masa yadda ya kona su a wannan kofa da ake ce masa babu shidda fa qadafahu fiha ya jefa su a ciki mara wa tafaqa sahabatu ala qatlihim sahabbai sun yi ittifaqi akan kashe akan kashe dai shi da su yanzu kashe ahlus sunna ma su an mutum sama da dubu nawa Abubakar ko Umar ko Usman a Iraki yanka shi ake a kashe shi wallahi ma da ke kasa ana dukan shi ana jin shi a kan har a duba wannan bayan wani mutum ya suka yi ya ce wasu ne sun san da shi da sun sun san da wani mutum Allah ta wallahi duka da abubuwa dai ga sunan burji mara wanda ji kare kawai sai dai Allah amma a isa abubuwa ba ma bibiyan tarihi ba musamman me ke faruwa ba yanzu wannan Sulaimanin da aka kashe mutane suna ta abubuwa ba san waye Sulaimani ba idan ka san za zaka zauna ne ka jira kasa kashe alhamdulillah an kashe mu irin illa da yawa addinin musulunci wannan kafin tafiya mutane ba su sani ba wanda Amerika ta kashe shi kwanan nan da ake ta zubutai rigima tsakanin amerika da iran da da iran kila ko kusan haka ne kwanakin masallatai da ya rusa sai har masallacin Allah ya rusa masallacin ne ke da shekara sama da dubu ɗari uku a duniya ya rubuta shi ba halin sunna abubuwa dai wanda mutane ba su sani sai su ga ah, kaza kaza kaza to kuma me ake yi malam da su da yahudawa duk ba tafiyar su dai ba haka da masu da sa ya koyi da yahudiya dan juma ne da dan juma da mu ne iyaye shi har suna ikirari amma idan a ne da ta ita da yahudiya dan Allah ta kama ta ni wallahi na ji kuma Allah ga magana a wayar wani mutum da ya dauko Allah ya so saboda haka sahabbai suka yarda da wannan lakin labul abbas amma sai dai abdullahi dan abbas mazhabahu mazhabarsa shi fahimtarsa an yuqassalu bi sinfi shi ya tafi ne akan a kashe su da takobi ba a kona ta auta min ghairi tahri in kaje je ba tare da an kona su ba wa huwa aqwlu akthar ulama wannan zancen ma na Abdullahi dan Abbas da yawa daga cikin malamai sun tafi akan haka saboda lura da cewa hadisin da Annabi ya ce la yu'adhabu bin nar illa rabbun nar ba mai azaba da wuta sai ubangijin mutum amma aliyu ransa ya bashi kwalle saboda allantaka da suka bashi sai sai bari shi Allah sai ce kaza har ma yana wani baiti yana cewa falamma ra'aytu ko lamma ra'aytu al-amra amran munkaran ajjajtu nari wa da'awtu qumbura yayin da naga al'amarin yarin ta da ya dawo wani mummunan abu ne wanda bayan da za a yi ma zuciya ta karshe ba a ce addini ya karba nace nan sa aka hura wuta kawai na kira qumbur qumbur yaron aliyu ne shi ma wasu suka ce a kumbur din yana cikin wanda suke ce aliyu Allah mai suka ce a suna nufin yana cikin wanda ya sa suka hura wuta ina fata ana fahimta da shi aka fara aliyu da ka zo ka tuba ko kuma ya wurga ka cikin mutum kafin ma ka je lahira mun guje ka kafirci ne wuta kawai za a ce aliyu shi ne Allah wannan fa ya yi shi a mana Allah ya kare mu قوله إن كتاب في الصحيح عن ابن عباس ya zo cikin ingantaccen fahimta daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala akan fadan Allah ta'ala wa qalu law wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra wato da suke cewa kada ku kyale wud kada ku kyale allolinku da wud da ainihin wato suwa'a da yahusa da ya'uq da kuma nasra qala malam ya yace hadihi asma'u rijalun salihin wannan sunaye ne na mutane mutanen kirki maza ne mutanen kirki min qaumi nuhin daga cikin mutanen annabi nuhu halaku waɗanda suka rasu أوحى الشياطين إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أصنام waɗanda shaidan ya yi wahayi ga mutanensu cewa su kakkafa gumaka na mutanen a inda suke yin majalisin su wa summuha bi asma'i sun ya maguma kan sunayen waɗannan malamai fa fa'alu mutane ko suka aikata haka walam tu'bad ba bauta musu ba hatta idza halaka ulaika har sai da aka wayi gari waɗannan da suka san din su suka aikin kuma ba alloli bane sun halaka su ma sun mutu sun tsare wa nasiyal ilmu aka manta da ilimi kare yace ubbi da kawai sai aka fara bauta musu daga bashi dai ya ƙara nuna musu ai wa'annan su ji allolin ne iyayen mu da kakannin mu suke bauta ba qawluhu fi sahihi maganar da ya faɗa da yace ya zo cikin ingantaccen sahihi yana nufin ai sahihul bukhari yana cikin littafin sahihul bukhari wanda sahihul bukhari da yawa mun san sunan shi sahihul bukhari ne amma mun san asalin sunan littafin da sunan shi na sani sunan shi sahihul jami' shi ne sunan wato sahih al wanda ya tattaro ingantattun sahihai sai a ce sahihul bukhari ta ba ta mai jana sai muslim yana da suna sunan abi dawud yana da suna sunan nisa'i sunan tirmidhi sunan ibn majah duk suna da suna ina ba ta mai jana gani jami'u sahih eh ina fata muna fahimta ce wa hada al'asar ikkasar hul wannan asarin mawallafin littafin ya taƙaita shi wa lafzu ma fil bukhari lafazin da ke cikin bukhari an ibn abbas radiyallahu anhu daga abdullahi ibn abbas yake cewa saratul awsal allati fi qawmi lutin fil بعد صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد أما لكي بما كان لكي زامنا النبي نوح أتكي لا رباوة أم كان ونفو بعد هو بعد أما لي وتبايا أنهم وتبايا سوء ita kanta uwa ta larabawa akwai wud wud ita fakanat li kalbin ko fakanat li kalbin bidumihi bidaumihi aljanna ko bidawmati aljanna shi asali ba daumihi aljanna ba an gane ko wannan ta wannan ko hawan nan tana da dugo akan ta sai mu kokari mu gyara ina fata an fahimci wannan wud din nan ta kasance na ainihin wato wani kashe ne da ake da yake domin janda ina fata an fahimci wannan ita umman ita ce uwa na wannan kara sannan wa umma ita ainihin wato uwa ko kuma wa amma ne nan gurin ba ya kamata mu jara afuwa alaki saratul awsan allati fi qaumi nuh fi al-arab wato waɗannan gumaka da suke cikin mutanen annabi nuhu a larabawa yace amma wud amma ita ko wannan wud din ita koma fakarat kalbi sai zaman to na wani kare ne dawmatil jaldal kamar yadda nake sannan wa amma suwa amma ita suwa a fakarat hudai, sai zaman to wato na kabilar huzayn ne nan ma ba mamaki kula da yake so ya rubuta ce kalbi an gane ko kabila ce ake akwai kabila ta lawara kike musu kabilar kulai an gane ko yawa su kuma na hudai wa amma yahud amma yahud kuma sai zaman to fa kana bil murad kabilar murad thumma li bani hudai li bani hudai bil yurub inda saba sannan ta koma ita ainihin wato yahud din bayan mutanen murad ita koma ta mutanen Buzaif ne a ainihin wato Zuru a daidai garin Saba wa amma ya uka afwan wa amma ya uka amma ita ko ya uka kanat li Hamadan sai zamanto ga ainihin wato kabilar Hamdan ne wa amma Nasra ita ko Nasr din nan fa kanat li da li ali bin Kila wato na ainihin wato kabilar Hamil ne da iyalan Zilkida malam yace asma rijalun farihin sunaye ne na mutanen kirki fi qaumi nuhi a cikin mutanen annabi nuhu alaihi salam ila akhiri har zuwa ƙarshe ina fata muna fahimta wannan riwaya ta ikrima za mu iya karanta ta a gurguje don mu samu inda za mu tsaya ya zama daidai malam yace wa rawa ikrimatu wa dhahhak ibn ishaq nahu hadha imam ikrima da imam zahab da ibn ishaq sun ruwaito hadisi kadan kwacin wannan qala ibn jarir ibn jarir yake cewa haddathana abu ibn humayd qala haddathana mahran an sufyan an musa an muhammad ibn qais anna yahuta wa yauqa wa nasra cewa da yahuta da yauqa da nasra kanu qauman min bani adam mutanen kirki ne cikin bani adam wa kana lahum suna da mabiya ya fata dole bin waɗanda suke koyi da duk ana bin ana bin karantar wasu falamma matu yayin da suka rasu qala li ashabihim sai ainihin wato shaytan shine qala sai ya cewa mutanen waɗannan malamai law sawwarnahum aida za mu zo mu sawwara su mu gunkin su su waɗannan malamai namu qala ashwaqu lana ila ibada hakan zai fi sa mana himma da shauki na bauta da mun ganta za mu tuna da malaman mu tasawwaruhu kawai sai suka yi guma kansu falamma matu yayin da su kuma ɗaliban suka mutu wanda suke wannan tunanin wa za karuna wasu suka biyo bayan su jikokin jikoki wa dabba ilaihim iblis kawai su ma iblis ya ƙara shiga cikin su yana shiga fa qala sai ce musu inna ma kanu ya'budunahum ai su suke bauta mawa iyayenku da malaman ku dinnan su wa'annan suke bauta mawa waɗannan gumaka wa bihim yasquna almadar da su suke neman ruwa sai suna roƙon ruwa su suke roƙon ruwa ya same su su samu ruwa babu don ko sai suka fara bauta musu Allah ta'ala ya tsare haka shi ne ya kamata mu dakata sai ce qawluhu aninsibu wato ku kafa ai huwa bi kasri sadi al-muhmala mana aninsibu ku tattafa guma kan waɗannan malamai kan mun zo da sun gaba sai mu tashi akan qawluhu ansaban Allah ta'ala ya ba mu ladan abinda muka karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah madaukakin sarki ya fi mana

itatuwa a sa wuta ta kona shi ko da shi ba a kona shi domin ta yake wata to wannan zai iya zama wani kususiya a ina annabi Sallama? alaihi da haka din dan ba masa wato gafara na uwar tasa kuma da yayi ne ta a taron idan ya mata hakan za ta gafarta masa kuma da aka yi hakan kuma bukata ta biya a shi ba da dama ba yanzu sai ba mu dama a irin wannan to wallahu alam sahabbai dai wasu sun goyi bayan sa wasu ko basu goyi bayan shi an kasu bi gaskiya kuma tabbas abin ya faru shi ne kawai barin yin hakarin saboda nasoshin da suka zo akan ba a azabtar da mutum da wuta to mutum kada yayi ya fa alheri da ba ta azabta kuma ka ga ra'ayin Abdullahi dan Abbas da <coughs> cewa za a kashe su ne da takobi ba konawa da wuta ba to kusan yi ne wanda kamar yadda shi kansa da ya kace da yawan malamai sun tafi akan wannan ra'ayi ba kona ba a da wuta ko wuta ne wasu malamai suna ganin ba wuta ne abu ne wanda ba za a ce ne wuta kai tsaye ba wuta da aka hana shi ne wannan wuta mai ci balbal mai hayaki shokin kuma wani abu ne da in ya shiga yana kona jinin mutum ne ko zuciya yake tsayarwa ko ina da sakamakon na'am za a jire amma dai abin da nake nufi ai ba wuta ba ce irin wajen inda shi ba wai zaka ji zafi ne ka kone ba ko sakamakon karfin shi ne yake tatar da wuta a jikin mutum ko ba haka bane amma ba wai shi ne wutan ba zafi shi wani vibration ne malam musulunci abin da aka sani shine rataya ko sara kai ka fahimta wannan harkar shokin ko harbewa da bindiga wasu abubuwa ne suka zo na zamani kawai za a kalle su ne a ba su sun suna da matsuguni a shar'ance a yadda da su idan ba su da shi kawai a ne shi yasa babu wata ƙasa da za ka ga suna ɗabbaka shari'ar musulunci ka fahimta galibi galibin kasashen da za ka suna dokokin kisa akan wanda yake da sai ko wanda yake tantance aka ce shi za ka ga galibi hanyar sulla kai ne ko kuma rata ina fata kana fahimta na taba gani su da a bidiyo clip ta kasa ta rai harbi da bindiga ko ba haka ba amma ban san kasar larabawa ba ce ko ba kasar larabawa amma yawanci kasashen da suke yi za ga hanyar ne hatta iran da kake ganin ta kafar kasa ce da sunan musulunci akwai musulmai a ciki amma abubuwan da suke hatta iran za ga su hanya suke hanya suke ka fahimta kuma saudiya da sauran kasashen larabawa suna cire kai sajewa wuya ne a da su wannan yaƙi fa daban ai dole a yi ya zama a yi taksisin sa kan irin wannan abubuwa ai shi yaƙi ake wannan yanzu kowa mai aka yi nan halal a yaƙi ake amma kawai yanzu ka kama mutum ya maka laifi Allah ya shauka a kama ɓarawo ko a kama wani kaza hukuncin kisa ya hau kanshi shi ya ce to a hura wuta ko a banka shi a cikin wuta ba shi haka hatta masu irin wannan jangul justice da ake a kama ɓarawo a kame kaya kwanakin baya ka aka samu wani ɓarawon akuya da shi da akuyar aka ƙona, sai lalle ko akuya da aka sa aka saka su aka samu sai aka ƙona ko abu jikin ciki wallahi a nan jihar jihar jihar dan a sunan ta makwacce zamfara ne sunan ta ba ta kwata tsayar kebi har kebbi ba na abinda muke ganin shi a cikin kudanci muna muna munanta abin kuma gashi yana shi ga cikin ita abin da ya fara a kawo lafiya din nan da azumin nan sun tuna sai aka yi shi a cikin shirman banza akan babu tabbas ko mutane sun zo an musu ihun wai barayi barayi ba bincike ba komai ashe shi ne laifin da ihun barayi shi ne ma mai laifin su kuma aka kora mutum aka kashe mutum aka kona masa motar ta sabuwa sun taho daga Lagos sun zo karban haƙƙi ka gani dawa da irin irin wani abubuwa ka ga duk amfani da wuta ne ba baya halarta gaskiya ba irin wannan ba ramu kisan shi ne yake da amma kai a musulmi ne kana da tsari zai kisa idan eh, annabi ya ce fa idza qaitaltum idza qaitaltum fa ahsinu al-qisla ku kyautata ya sa wuta shi ku kashe shi da takobi shi ke wane a shi kitla kowaye ko a dabba ko a mutum ne wani da gaske inda an kama shi hukunci cikin za a masa tobi kamar ta samu masa ba ya ce wani aiki ai maka tafiya an hana ka da wuta kana da hanyoyi da za ka yi kashe shi ba tare da ka kona shi ai adalcin musulunci kenan ana magana a cikin kashi shi ne ake yin wannan misali an cire mai hannu ya cire wani hannu a cire mai yatsa in yatsa ne a cire in yayi kaza zai zo mana a cikin za ka gani A hatta hancin mutum akwai akwai akwai jiya misali ba abin da ku akwai jiya akwai isasi a ciki idan ba isaci za a yi ba shi zai biya diya cikakka ya cire hancin mutum idan ya cire masa naman hancin wurin nan da ke da laushi sai ya kwamfi jiya in guda ɗaya ya cire shi ma rabin biya haka misali iska ga cikin sanar da haka ba abin da shari'a ba ta kawo ba a gari wannan mutunci ne kawo jari ha yayi luwadi ke na go an luwadi a karbar kalla kayi magana eh. hmm. Ya na samu eh, yanayin halitta ne kowa kama shi take a to akai wa ai ba da gare Allah dai girga Allah ya mara gaba lokaci yayi to kai ne na karshe a za ku nuhu shekara dubu ɗaya bayan zuwan annabi adam gaba ɗaya ba kafin duk duniya kafin ta tauhidi ko ake ɗansa da bautar Allah da aka shekara dubun nan Shi ne lokacin su wa'annan mutanen wud suwa'a da waye shi ta kaga anan malam yayi babu yace babun da ke magana akan dalilin kafir cewa na yan adam dabarin kafarki ne tsanantawa da wuce gona da iri wajen san mutane. kirki shi janyo kafirci a cikin da babu kafirci gaba da sai bautan Allah shi shi ta fara san wud suwa ya busa ya uka wa nasara san yana cikin zuciyarsu har suka gina musu gumata cikin surorinsu kamar yadda na faɗa a lagos ina ga akwai gunkin wani mutum haka ko ya miƙo hannu za a ce gurare da akwai <coughs> gumata gona ok so shi da akwai guda ɗaya kake nufi ko gona wace gona ce musamman ma saboda a cikin yabi a ce mu kawai shiga muke fita ba musamman makarantar ba ne subhanallah duk kawai ne wani fafafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kace abin da ya yi wani kaga irin wannan gumakan su gai su shi kuma sai dan dama abun da yake so kenan yi zo yana yi yana sa su a hankali a hankali ne shi sa kaga ake so babba shine jagora ya ba na baya tarbiyya mai kyau wata ran zaka mutu baka na. ƴaƴanka ne za su zo abinda ka ba su shi za su ba na su abin da ka ba su za su ba haka haka ilimin na tafiya har ka ga an samu dacewa amma idan aka tafi akan rashin karantarwa abin da wa'annan mutanen suka kenan sai suka tafi shi kuma shi dan haka yake sai zo lokacin da ya fara sa musu ai waɗannan mutanen da kuke gani su ake roƙo in ana neman ruwa su ake roƙo na neman lafiya kai su ake bauta ma ba shikenan sai aka manta da Allah shirka da shi shikenan na shigowa mai Allah ya fara shi ne dalilin da aka fara ko annabi Nuhu aka tado da shi a matsayin manzo da zai musu wa'azi ya kira su kuma yayin shekara dubu ɗaya ba su imani da shi ba sun ki imani gaba ɗaya kaf shekara dubu yana wa'azi yana ta musu wa'azi shi fi kowane annabi da ɗaya shekaransa dubu ɗaya da ɗari ba sun ki imani shekara hamsin da Allah ya magana ɗin nan da ya ce illa kamshi na aman bayan da aka yi ruwan tufana ne suka zauna cikin kwanciyar hankali ba amma duk dubun nan wa'azi ce. yana wa'azi masallaci ne kasuwa ne ina ne duk inda ba magana imani sai yan kadan har sai da ya fusata ma shi kanshi yace rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin da yara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara addu'a ta kenan Allah ya bashi dama yayi a duniya shi kuma manzon Allah ya aje ta fa zai ce ce mu ranar tashin alƙiyama Allah ya samu na daga ciki subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin